إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها والإحسان واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم <coughs> ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجد باتا تتبتا الله تبارك وتعالى أتنكي لايبي تبا وتكونا ندوك البركة ونا كتير mutum ba ne ba karatu a annabi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na su ko yego waduwa ba na da na wani ji badin da ci bayani na ci tsoyi gaji da da ya fi yi zuwa da na yana so ko jada bin bin jada bitun a karatu min suratul a'raf inda zada wato aya ya aya aya shi ba daidai ko? na aya shi ba daidai bana Allah ta baraka wata ala yi labari ya wato zanen zini Allah ya rancu itikafin a ce kwatikana aya wuce ko bayanin da ci daidai hadisi na layakin duna masanai ya ba fi ci gaba na inna lalina kan zarbi shayatina الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله تبارك وتعالى إذا النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا lalle zane shi layi daga manana wasu takbaru an ha a caji girman kai ke milato ya yi rugwana la tufatta kulon ma bawa sama a ke sama jiya wuce ya? wala ya da kudu na aljanna amma ku amma daga da aljanna ba hatta yin da aljanna fi san mil qiyat sun ga yaji ya rakunu ga da yan miye kina kan ga da aljanna gadan su ga wa kadalika najzil mujrimin <coughs> a cikin la igagba ya da didijo ayan nan kalmai la tufatta lahum abawabu sama man ji da zabi ya tufassara bayanin guba a dukkan da jibi ga kinayu yo to ce jirfi gaga wa ko tuna galona da tukur da za a galona to a adwa na a gaba na to ci don ya gwa man ji da bada da zabi ya tufassara ga ki a ita akika bu mai gagan amma ji amfani gani ba hadisa a nabi sallallahu alaihi wasallam yin ti be bayani wani ga hadisi na da sunan ibn majah wannan hadisin na tiya da babu wurin ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga almayyitu tahduru malaika da na ga jajirina a zana da na jajirina malaika jajin a biyu idza kana ar-rajulu salih abiki zana jajirina ga fi zaguruna kalu mala'ikan da za ga gani doyi a gabi rayuwar ya ga okuruji ayyatu an nafsul mutmainna ya wurayi ne bi hankali ta ci bi aminci na tiya kayanat fi jasad tayyib ibn wurayi na wafi da mini na tafaci na gina okuruji hamidatan tiya wafi za ya boza na daji yana wa abshiri fi fahimma bi rawhin wa raihan wa rabbin ghairu gabbar fayama ne mana waya dana kuma gugan da coci na ashe mu gani bi wayana fa yakulu na zalika malaika da gan na ga gani bi zamuci na jajiri na rayu wuce hatta ya ruju biya ila sama a ta rayu na catiya a talu da sama to aga to zama su kun fa yustaftahu la malaika da waga la kwakwa ya rayu nan godan fayukal ba a ca bi mala'ikan na jiga bi ma'ana mala'ikan na jiga fasa mana ga ya tun na jini lagwarayin na ganga ma haza ziza ne ne nan idanu kulu na ga fulani wani yau fayukal ba ga buga mala'ikan wuce ga marhaban min nafsi tayyiba ma dalla bi rayi wangi allati kanat fil jasad al tayyib na fi da min na kafa ce wangi wana abugo udkhuli gada gada sama hamidatan wafiza zane dajiyana wa abshiri bi rawhin wa rayhan wa rabbin ghayr gabbar ya yawo bishara ne mana wa wana ma gugan da toce wa na jan gan bi wayana fa yukalu la zalika hatta yantahi biya ila samai lati fi Allah azza wa jalla a ciga fe fe ko sama ci sama har fe har da ba na toce dana ci zan ke dana mu ja annabi sallallahu alaihi wasallam wa idha kana ar-rajulu sawi amma wani zana gwara gan agwara yi na wani zadide su kun tun daga ijo ba na gan agwara yi na karo mala'ika ya ga gani bai rayu ci ga okuruji yato a nafsul habitha ya wura yi sakwanni tiya ka na filjasa da habith wa ya fi da mini na kakwace sako okuruji tiya matan wa fi zazzari wa afshiri bi hamimi wa ghasak ya yi labarin ba fa wa den wai fanu ya ji annan mafi wa ma de gyabe e ka kayi ma yau akhiru min shakli aswad fa yakunun zalika hatta takhruja a ga gurayin na betayin a fenu da sama sun ma yaro ji da sama aka su kun fa staftauna a waga la kwakwa ki a feji mala'ikai sama ji sallama ya dama ga da da da jannai fai kwa mala'ika mace ya ga maza zai bebe yau fai kulun a mala'ika ne gwarar na ga fulani wani wani fai kulun mala'ika mace ya ga la marhaba bin nafsal habitha ko gudu waya waya ya warayi ne sakwana allati kanat fil jasad khabith wa fi min al-kabati sako ya goga ɗabogo irji jabada ba na wafe gaina zami mata waje za zargi aji sama gowa ki ga yawo wa kalo kin doyi kuci da zuci fa inna lam yuftah lam yuftah laka abwabu sama a gabi ga warayin nan ya ke kusa mai waya fa tursalu bayna samai wal ard a ciga dugo daga samo jikin yau wata siru ilan kabri cabi ciga da mini kabari ko na ne uba da wani gaga rayu zaguruji aga wadda daga yi zagun nan ide ne na kaɓace yadda da kimbo amma da sama ilala da sama amma ke kun sama mala'ikan sama jini ne fa sama ne lafiya har felo sama ba ci ta ci felo amma wa yi rayu zadidejin idana a wagan sama mai abuwa ya na ajiya da a ciga a kila ya wuce keji cun na karfacin kabari ko bana jin wasa ba no su kucu da da yunci sun gai ba na yan la tuftahu abuwa bu sama a ke ko sama ya rayu wuce ya ibo e ci da jajin eh da yake tiye da naji wastakbaru anabe e, e, san wani afewo ke mi ratuwa yayin sokodu ba no kizo ci ga ci za mu ci bo lamu lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin lahum zagan je ga gaya wadanan mm, ga fiye kun sama ya danan lahum min jahannama mihadun za mu ci wato su kogan waya mihadu ya taci ne mihadu na gai alfarashu ya taci su kogan ya taci taya amma ya ji annama eh mutu ga ga sha ga ga gwago aga tamin ya taci na sukun wa min foki mahawashi su ko ta bebe yadda ta rukya ti tabo a gaman jida zai ta fassara ke kwabe hawashi yau rawaj wazanin fa'alinu a gan yi jamu ya fa'ilatu ghashiyatu ga yi mufradu ghashiyatu rawashi kyau ga fakiatu fawakiu dan kafiratu kawafiu fasikatu fawasiku to a ci goya ghashiyatu gawashiyu a cajaji hasku yadda ya haraka ɗabo yawo mazina na kisu manji ga gaiti kuta wanda ce ga ba bayani abdullahi ibn abbas ngai ne ba be al-ghawashi na ngai al-lahfu idibabi so ko abebe idibaki da da na a bayani ta da bashaw ikrama ngai ne ba be shi na ma yakshawu min fauki min dukhan aga fe na zai e ja na mutota bebe na wundu cha take kisan kere na ya da jahannama eh fasaran da ta da bashe musu jato no gene kwabe gawashi na jama ya gashi ya nan gai gashi ya tumin nari aga fino su kwa ke layin nan da caji san kere ke tiye na na da ba kuma na da mini jahannama wani fasara kuta na wani ko da ga ya jaba bena ko kuma wannan wuyen na ko kuma gayen nan ga ake lati san kirkitin na bu a batu lamanu ebo na asali mai hawa shi daga gashi to alola daga gasha ya gasha ala ya ruwa ke so yana aka yi larube nan ga ya gashi yau hmm? ene larube yana ene larube yana so wala ya dikpe yau wa na wa be ma so yau a ci ga mai na wuta ke so yau gala ci da zaga fasira kakaran kakaran Allahu alam abubu lahum min jahannama mihadun ejimi na gazi to ci ga wa yayin ta ci da mini jahannama wucin wa min foki mu ga washin ma da bai wuci ya rubi a tiyo da titabo <coughs> so ko ga ci ga mu da mu ta bi na kwa kadhalika najzi zalimi kwanda ya gaban gada wani abin na kuti ciyo dan ji timin hadi na kun a cikin tim kuje so ko ibn kun ina ngaji ya gaba ya na da wani Allah wuci bi da mushi na amanu wa وعملوا الصالحات لا نضل amanu ita al'adayin na aka gaga zaɗi da jagayin zaburu na amanu zane su ji imani wa amilin salihata a cikin tuguna la kallifu nafsan illa wusa su kuga ya Allah karatu raya sai na ci tunga ga alawana ya ji zaforo hujiya sai na ga yi jina yi na zangula yin lugwa sai na ga yi lugwa nan ulai ka zagaja su ashabul jannati ikimi aljanna idana ebona karana lata unta yelana atata agola so kwa lata akatsu amala anabwa hmm, alugwa ga ya alugwa ni eh aji aga ya jani ekoko ulaika sahabu ni janna igima ya janna igato wana mujia khalidun afiko fipi kerempe mina hadisi yesu yi bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam yega hadisi na sayyidul khudri wa baina muga nabi ga idha khalasa almu'minuna minan nar mu'mini ga da ga wake na luba habisu su ko ga kaji ala kan toratin kati bandaran bicu bandaran ci bainal jannati wan nar ta ci al jannatu wa da bayana faktasa lahu mabalimu su ko caji a jijiga na gada takana bu yi na kuna ci a ci gaji gaya wani mini mu'mini ne wuti wani mini mu'mini ne yi ci tubi na ku abata wayau wani tiwa ne gidan ku abata wayo bai ci na bata na da tsakana abu na wazuna eh hatta idza huzibu su kuma a tubi ma'ana waji foro wana qau ali tsaka tsake ni ma'ana su kwali nan eh uzina lahum a caji zina ya fi da kullu janna ga ga da aljanna fa wallazi nafsi bi yadi annabi ga miji kuti bi tunarayi da gubana inna ahadahum zaini min mu'mini gajo bi manzili fil janna adallu minu bi maskani kana fi dunya zendon da mina bu ma ke ko balu nu gai kennu pe ko balu enu jona so bi mana ejina alijannu diga saga ji wa gabi da enu ko goje ku mu zane da ga aga bi mun fudu na annabi ga ma ke ko ma alijannu ye ba ga kennu pe ko enu ye jona ba ga deja abu gwani kin ne jida na aga gan wani fi da ne ga ba mu mai ni jo ba ga an can biye ko ba to ke min ga ke ko biye ba jo na e mi ali je mu wa biye na ci ha da bo ko mun fi ba na wala zana ma الأنهار فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم توتيغين ندين ماجو من جمي ينام هدوشنا نزعنا يقول واتشيا أسد أدبوا أه a nasiru dini sadi mini tafsir mu ke ji bayani masala nan ga wato ina la adina gudu ya gima da jini ja adina gudu ya mabwana dalilin nan wasu kubula kyawu dalilin wa adaba ga malamu to adaba lebona egima alijanna dondo wa aleza yana su koyu gauna balantana mu cude damuwa na ci ganyen kuyewa na ndo ele wo wasa e bubo ke wa gadan alijanna mun ga zan don don ko boy dan gur ko ni mun ne so ko da alijanna wona eh ba no ga de dukiya kan zo ba ta no abin da zamu ji da gan o hankali an layin mu wasa sawo ba no ga de mulki tu yo ba ta no wajen hankali wa da za ku zamu ci ne kai ga mulki wani ulayin mu wasa sawo ba no ga wo me wo tu ba ta ne ma ga ga ji tuku amma ban da aljanna tajrimin tatin mulana noji ma fe da ta kwa aljanna muci jo fe da ta kwa gimi aljanna jo mina aljanna ba wa qalu ara ta fi gaga alhamdulillah alladhi hadana li hada da ji tabbata Allah wa ni ba bi koi musulunci na har yace bidin aljanna gadain nan nan amma kuna na ta da lula ana da na Allah ife zane jade ba wuna kasu kowai ba wana da karja ta rabbi na bil haq lalle coci yin biya yi bi tuci coci yi shi bi ma'ana tuci yi su kutu fi na abiya yi bi gaske ga yi musulunci wani du a mai yi eh? <coughs> an tilkum janna. a ga ga da aljanna wurin tumuwa a aljanna bi ku yayi bi ma kuntum ta malu ne ko ituna ya ke da ibe ne wani wani tuguru gina eh, ayan eh, to ci gaba wani zana ma fi su duri mai gilli a gai da karin bayan ayan na dalilin suratul hijira mana allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gaga wani zana ma fi su duri min gillin ikhwanan ala su duri mutakabilin la yi mansur fiya nasabun wa ma mu bina bi mukhraji na da yi wuba da wani gaga wato be na zana ma fi su duru min gilli ana ji fiye ma bu yana mu ya guji na wani da uzuri be wani wani da uzuri be wani ba ta su ku ku kya <clears throat> ikhwana yi ciga su kiwa ga yaggi ya guji ba ta nan fe be boye da ni wale ga ga boye wani za cicicini boye na wani da da na yamma da so nau yu yu wani yana so ti ga ya yi ma da jana je ti yamma na fejje goya bi fejje fafano yi ala suruna ta ke ke gado to muta ka bi ne na ti ga yaje kube ji fe ba da ji da ya man sun fiya na sabo wala ndo da mina da janna ba wa ma hu bina bi mukhrajin da fuma da ba gala wa ta ina na tinu a azwa a adafi ah. mutani afi mutani ke kerenpi abadal abidin atiya biya bakwai bayani man ugwa gagan aya ne gagaga ya gimi alijanna jo bene ga ya da bakwai mai aya na ke cibona adaman na ji lazabin mun je bayani gaga aya na gimi alijanna je gaga babu na ga ya alibadar mai shiga al'ashiratul mubashirun aljanna na janibi ya labari a daga ga da alijanna na amma ya gana ko kaga tace mun jo na ga ga sifa gima alijanna ji da na bayinu muji da cikin da ciluwa an ga su ba a aga fi alijanna ne tajrimin tatibul na no fiji wa qala alhamdulillah ajda ijda tabbata allah wa alladhi adana li hada nawi ba da kunna ha wa ma kunna a laula adana allah ifa zanaja ba muna kaso ba bana min hadisin sahih bukhari hadisin abu hurairah gobeina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga lan yudqila ahadan amaluhu aljannata qalu wala anta ya rasulullah annabi ga addiza ne tuguru malu ga aljanna wannan aga da ni da ga to so ma annabi tuguru ala da aljanna ya rasulullah ya wuce su ko kana ga wala ana kawun mu tuguru lan ga aljanna wa

توبوا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل آل الجنة إجمع الجنة دندو يرى مقاده من النار معلم wato ya sabi fi goye mini na gaba nan ya ci gadan ne na wadana faya kulu wuce ga laula ana dani laula an Allah dani ki bana ruba na a saba, ba ga mutu abincin gashi shi mini na boni fa ya kuna lahu shukra shi ga fi da na fi daji su kuta ci wa kullu alin nar ikiminan dandoma yara maqadahu min aljanna wale bi fa buye mini aljanna fa ya kuna ta fi ga lau, an Allah dani da ya Allah ga wu ba wu ba bu ga mu ya ci ga shuni alali muke ba wani so kwange da mu loye na dana fa yakuna lahu hasara ji ga ajira da wanke tiyo a so ta din ne wu ba wu hadisi na hadisi Imam Ahmad yo masali Imam Ahmad hadisi Hasan na je wu ba wu fadala yin su ko galaza ce da ba wu muji yanwa muji dabara eh fadala wuce mu ga labai cina wa ga da ba wa cilo tuguru nan wuce da aljanna to bi ke gima aljanna ga ci ga fi aljanna wazo nan e gimi na jota mu tifi fi na wazo nan to ci ce yayi labari yana ji faruwa na tsakanin abuna nauyin mashhadin da ciyo yirkin eh, da sai a ajin na? kyau a ga gafe fim ya zama cimbole nan ga cewa ga yi nada ashabul janna e gina aljanna ja fi ashaban nar ja fi a aga an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haka lalle ina coci ja da kawai ya da kawai ne nima ne mashi ya aljanna nan kar wajadna yi can fata ina yi ne ne ka ce na yi wa da kawai ne yi to egbegbi igimi alijani ti bá ní bèèrè na fi nọ́ọ́nà igimi ti gbàgbé ayé fàálì wàjẹ́ tún wà á dàrọ̀ hukum haka ya tó gimi na zima ẹni tó ti di àríkọ́wà ní àzába náà ya tó fi náà ti bá tẹ́ ti na ji e? ti bayani ga egbegbi na egbegbi wata ayirin e biya ga muji ga mun ji ma aljana je ji shakkana a hakika ga lalle ke mun su ko ji alkawari ya ta ashe na to yin da joto alkawari su ku ga ashe ba go a hakika da yaci amma yake biya biya ga be baki bobu da bobu fe tabbatar wa yana ji ma ni be na mun fe zargi ya gimi na ji ga Allah wa be e ne ji ya bai ci na ga gimi ya gimi na ji ga nan na na'am gimi na ji a ji eh ina yi coco na wance na ji ya da kawai mu, fa'azana mu'azinin bainahum ba gabo zana yaminin tsaka na buca yami eh mala'ikan wayo ga korobiya allah na tulaye alin zalimi kele ni kparan coci pipi ake malugwa pipi ake ra'ayi ya gusa kunugwa wata tabbata a zanajin tim yana kuna allah wasu biya shi mini ya je cire a zuwa da mijina, jina mini ya je a gode nan. Allazina su tura an sabilin wahi wa yaba muna haɗi wajen wahun bin adirati ya an a gizajisan ke kuto ciluwa na yawa zai zaja da za ta yi su kuma. wa yaquluna ai waja aja feji bege ga ko so kulu uluji munu ga eh, iwaje ga tasuna ulu uluji munu ga debo ma eh aha wa mu bil akhirati kafiruna ta fi da neji a butika gani bibibe kiyama na ji ma na kiyama dabo wa ne ya badda da rijina. nga yi ga na coci ga yi da mini ayan nan ga mumini da abin bi kafin je na wani kan wajen na ma rabu na haqqan wa wajen tun ma wa'ada mu haka. bai ci na nabi sallallahu alaihi wasallam je jira na madina e nan ya kuma ci koyi mafari na gunan ga ya kuma badani mini ba koyi kuma cin

a cikin kafiri ji har ma a gawo za a gani amma za a gani min abu shi min yan dan da ya kure shi cijo mun san mun san kafiri gaji wani zai hade wai kuma ci wani a ca kuma a ji ba a ca ku da fece fi gwagayen badarin eh alaisu kuma fita ga wuce a wadda kadina sura kuma allahu bi badarin wa antum adillah to a ce kun ya kafin kwanta kwanta wuce ra ci da ku ce fi eh, magayan badarin annabi ca ya ba gwaga wuce annabi ci fiye ya ya aba jalib ne sha ya wa abu jalib sha wa ya utba tubnu rabi'a to utba ya gira biya wa ya shayba tabnu rabi'a to shayba ya gira biya annabi ci fiye to sunayi gwanta gwanta ya kafin gane ya tsaci ce fi. gwaga badar wani annabi ce ga hal wajattu ma da rabbukum hakka ba eh gana su kwaje alikawa duniya azaba ne yayin wuce da ya ni gaskiya ko annabi ya ga e bana fa inni wajattu ma da ni rabbi hakka ni muhammad ya na su kwaje mi alikawa ne gaskiya nan ya nasara ne ya jina mi ale ya ni ya yi nasara ce na ji alikawa ne azaba ne ya matsuwa ni ko a ga lokacin annabi gaga gan ce fu wa ga badare gaga nan kala umar sai na umar ga ya rasulullah ya wuce su ku to khatibu qaumun kad jifu ah, zane ya a ayi da kufi ga gaba an ga waye gaga biyu fa kala annabi ga wallazi nafsi bi yadi bi kutu bi tsunya rai mi mu da gubana ma antum bi asmai bi asma lima akunu minhu e gane me ganda na yana ji firayo ya ci jabo da yi wa ganda kwa awon e gane me ganda na awu ga yana ji da na amma yana da bana walakin la yastatimu na yujibu ayami yawa ene da dafa kawai daga kasa yana mai gaba yana a cewa ga zandondo <coughs> eh <coughs> so ya bugo kun ci ga ya tiya alkawali ne guba gayo ìdí àlìkọ́ọ̀lì yẹn wáàdù ìmọ̀dé àlìkọ́ọ̀lì yẹn wàyídù àlìkọ́ọ̀lì wáàdù ga àlìkọ́ọ̀lì yẹn àlìkẹ́rù àlìkọ́ọ̀lì yẹn àlìjẹ́nà àlìkọ́ọ̀lì yẹn mímọ̀ yẹn mọ̀ sọ̀kọ́jú yàmú mi ní yàrá ba ci dabo yi gan wayidu da wani alkawali wani da na guba goma su kunji alkawali gan ga bashe so yi ga wani waje je fitina yayi kafiri ga je fitina yayi azalimi ga je fitina yayi ke a jiji be gunyi na ga mu musu ko diya e fu bata wo e bi ga ba wo ma to chedu eh <coughs> annabi ha fata ya kafiri gwanta naji yana sabi ba ta fi maka wani asabi adde ba na yi ba mumini jana to mutu annabi fuwa eh aku ke yi wai zuki ya dabba na tuna aku da ce ga ni mu da ni da sallah aku da ce aga da ni ja gira mini mu mini yo na aga ne ni ja ji azaba ka kai na amma bana sun ji tubatin wani bana bezo tifine kafin wuce so ko ga gushe eh ya gwaga ya badar ngabo ngabo abi abi ku e, e kwa chefi bi gbe asuzuye bana mu ci tubata fi bakka wani وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب so ci ga na abu e eh, ya kan adabu eh, bainahu ma hijab na abu ya kan adabu tsakani jama'a gimi da jobe jama'a ya na shi tsakani gimi na jobe gimi da ji hijab e eh, ya kan adabu e ya kaki ciwo abin ga yana coci ga idan ne suratul hadidu wani فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل الأعضاء wato kara wuyo ke kara na ci wuyo na denin bai denyi hijabu ne ga guda na ke kara na wuyo mun benin A na annabi ga batin wufi rahma ni yu yabu alkhairu da ni yubu wa zahiru min kibali la azab a azaba yau so nyu ga wu firi yo ga wu no ni nyu wa wa di janna so kara hunje na da ta ci da su ko ga wala na arafi rijalu yarifuna kullam bisimawu etikara mun ci jo wa da rijalun zabagin do ci ji yarifuna kullam bisimawu na kendon be be alamu yana ndo do kicin zaba gina jibe karo da na aken don doya bayanan ma aken don doya gimi a lijan da zi ben don doya gimi na zi aken don doya bi alama shi kafin lai gboro na ki alama alama wuce yau man ji ji bayani a yi gaga alama gimi a lijan da zi na asabul arafi a gaye bayanan gaye boku ya fuska fuska ta fi haske <coughs> alama na mage gimina zai bai na kaba ga la ga kan zaba na le bai na ma ga ga ga ya ji a ga shi ko iri ko ga ga da zuciya da min suratul ali imran yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum wa dhuqul adhaba bima kuntum taksibun ha takfurun wa amma alladhina ta wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun agogo wani ne kwagan da sima wa wuga lona to zizi mai zama wacce da ga wa ke kare ga sahabu da araf no ga wala da araf rijalun ziza zaba yi wuce jo na ga ke kara yan na dangar da ya tsakani no bi ja bi bi bi aljanna ne a kuma ji bayanin jina na jina ngugu eti ziji ya sahabu da araf amma na boka ga man wace koji ba ta ga da zabiyan misali na ibn qayyim wai ga idan ne aka ma'alib himma ga wasahihu fi ali al-araf annahum qaumun tasawat hasanatuhum wa yi zane je ya ashabul araf na zakana zaga a karata kani no da aljanna na iza jayu etuguru na jalona waji betu da daji etu guraji mujaga ka jaza da jaji mujaga guraja an mafabi da jadon tsuwa na waji daidai egogo guraji wulalo aljanna wa da ma man wulalo na wa a cakin takara aljanna bene na gai bayani na ibn kai mu ko kaga nan gama yana wa kuma ji da zabe yana eh agogo Eh, ashabul araf wuce gato ce gaga wana dau ashabal janna ashabul araf wuce ja ga ye gina aljanna jo <coughs> aga ya gaga ga an salamu alaikum aminci so kuluji tabbatu ya gina aljanna ji lam yadkhuluwa so gaga ala daga dani amma wahum yatma'un eji kwalai wadai da bayan ga ga gadan أن توبوا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار abin kya gaba fuska yi fan da aka faye gimi na jina. Lole, baba ga mai shiga su ba ne na bai na wula bai ti wurin mafuru wurin majuru wai za su rifat na ne guba da wani gaga a a sabu larafi shawa na jana ya gima alijanna ji e ba gima alijanna ji ba ya ko a ce ci shagali ne e ga alaye lo ba gimi na ja malaika jira da ga fa'i ga to ya masan na ci da ne ya cinna ne mai eh?

na yele da na ce ila ta jana mali ko mi zalimi ga layi ke ba bibi na kutucin na ji musu ko a fi ba ruwa ki Allah ba ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى قالوا ما أغنى عنهم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراب كان غاغا جيميا أصحاب الأعراب تجاجي betina pai bi ba gimine zina a ce ba da ga su ba la ki ba ga yana to kanga ake yi gimine rijalan za ba gine za ga pe bisima mu da alamai shi ko shi fuska ya zibe na ka kwacha yi na na a tafiya wani wani wani kuci da ajiye Eh, ashabu al-araf ya feya kalu aga to wani wo mu da bu ma gina ku jamu kan e pata ku ka bu ku ya eh jamu babu man da ciula ga jamul mal dukiya ne ku ya kai jin pata na ku ka ba ya da bin babu kuma kuntum tastabiruna to tiya ne eh, tiya ne fe le pata fi jona ku ka ba ya sai ya da fi ah, Allah afi لان eh جاء الله wo هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله بالرحمة برحمة برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون a haulaye zane na shi gai zane shi a samtu ya yi shi kuti ga ya na lumun lawo da rama ya gusa cewa gwanin eh zai gagan nan mun ya keti da guba iti bayani zai gagan nan a haulaye a samtu laye na lumun lawo da rama kada yi bata zanen gaggana shi jona wana da ashabul arab na rijalan yarifunahum bisimahum qalu zun qalu ashabul arab ma a agnakum jamukum ma ma tun kuntum tastakbiru so ba kuma zai gaga e gane a ashabul arab je gabe na ci ga buga dana e ga gani be gimi na ga a hawu layi, a zaga na ji fiya ni na. wani isharar nan da da a gimi na ji e ba bayanin nan egime alijannan naji naji talaka jaro ijo zakwa baki jaro ijo agbaya adiya ayen don da eh yadda izo na akasamtu ya gimina na naji gabe eji kudin raye na lumun lawo bi rama rama so kwa to agwayo aga mo bi alijanna oyin na me na me fele te ye be go zando ja de rama ne ga fina oyin na eh ita fassara bai jini wa dai ne na bai jini ne da ni suratu sadu safatu eh, suratu sadu wa qalu ma nara la nara rijalan ma na la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashraf e gimina ziga na zo a ta kai ji mamaki ma lana kima da bai yi gimina jiyo na rayi shi ne rijalan zabagin da ciji na ifi jo na kunna na wudun ife lala ga zaddi mina la shira ga zaddi dijaye gimina jife la yi mabin fi nauyi na imale aya yi yo idan yo na attakhadnahum saqriya ife la. eh yinan na mai ilaya fi no ya. kashe hamza ga ta mun la musa kashe yi ya ce na babangi ce ya fi bai dala la ya a an ce na babangi afi mu bi yaya Allahu akbar to yi mu ciga da nan so na iba e bayanin na yamman na zai gaga gami sun yi a yawon layi ladina samtu layi na lumun la ramana a ce gaga ashabu larafi gaggagan na wani a ga a ashabu larafi ji gaggan na ga ebun da bulu fe bibiyan gili ya gimi na ji ga zane ji ya fe bimi ji o ji kuti ga ale gusa koya na ngayi yi nan na ma a fiye gusa koko ebo egu da bu ta gimi na shugaba a ga lokacin da tsoci ga a to yi a sabu da arafi ga ganna ga zana mun ga allawa ga ga udu hulul jannata to ye a sabu da arafi shi ya tunde lwani eh gawa ma be kompanye tugurez be tunde de ja amma pa amma mi ne be de kafirin ne ji labani finna gawa ma be ya de bonus ebogo ya qualify lelo alijanna bogo yato jamfuri fi alijanna la khawfu alaykum wa la antum tazanu ya ne gban yi fi alijanna ya ma eh da su da boye ya ma le ban ya na ga ifasara na kwa kuma ji da zabe yi nan mun ci lo ga ga a a hawulai alladhina aqsamtu la yanalumu Allahu bi rahma e ga misun yo wato alun nar aksamu anna alal araf داخلون النار معنا فيقول الله لآل النار أهؤلاء أقسمتم لا ينالهم الله برحمة e baba yani bacijo mawuci zai gaga e gami sun naje e gami sun asabu larafi e gami sun yi mu ga gagani soko to ga gani be e gimi na jinyo gato ye gimi na zi nga efe ye jukuti nga za na zi gbe ashabul arab na zi gbe karawana la yanalu mullahu birama a de gun so kwa to udkhulul jannata ya ashabul arab zi etife aljanna la fa alaikum wa la antum tazunu da sun adaba ya male ban ya a ga sokol jaci je bu fe ban bibe bibe ya ban ya gimi na so ale ka ga ba fuska guba ba nan kalima ya wuce kulul jannata la khafun alaikum wala wala antum tazanuna yin gamisu sokuyo bago can da ba bebi bebi manji gado shi kikyo ngai ba a hawo allazina atsamtu la yanaluhum allah durama ziga wucin ba ko manji ga sabu la rafu gigo mana ci ga sokoye ga wuci ga gimi na jinyo ebun de bulu fe gban bibe gbanyu ya zane zaye leke karace leke ga da aljanna abi chanci be fita a gimi ne zona so ko tiga ah ne ne ji gita ce kwa e fe lo A? ah chugo ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن عفيدوا علينا من الماء أو أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار babu gance gimi na jayi gimi alijanna jam wale hiwar na ji fiye tsakanin gimi alijanna bai gimi na ji na titi tiki wuyo ya mafari na ika katun ji bayan na e gimi alijanna ji ba zabi gimi na jiyan ga ni so ko ile ya ni ni manu na ya gimi na jiyan ya ya ni ci wari mafari iwari baci tsakani abu da arafu zo ba gimi mai alijanna ji ya wuce ya ni ne bana gaba ga an salamu alaikum lam yanqudu wa hum yatma'un taci iwari ya abu da arafu gimi na minaji a ne ga ga gama agna kum jamu kum ma kuntum tastakbirun wala da buta da wana to ni ci dana. e gimi ne jo ga ga ga de za ba be gimi ale janna ji amma e ci le ire za ki ta da ba wana da ashabun nar ashabal janna babu e gimi ne za fi e, gimi ale janna zo aga ana fi du alaina min al mai ka nuwa gane da janna wana to e jube yi itu di fi afidu ejubeyi ejube njube bayi ko kuma ejube yi ha aw mi mara da kumullah ko kuma yana so ko ga ya aziki wen gici jina madegun yi ka bo ya de no fa ide jigi ka le kuma da jina zaga ku baba man je ya inna allah harrama mal al kafiri to nu wal janna to ya jali janna ba ta ramu yo ya kafiri adani ya la ya wana egimi alijanna na je ya egimi na jijadana iga batama ta ci gimi alijanna na je baba ji fi bo ya egi na ji fi nona ta ci abo na ji fi bo ya egi na ya egi ya na ji fi nona ta ci abo ba ji dabo ya egi na ji fi nona imi ji ya ba na ji fi ona amma dangantaka idan na bata ba ga yin gicha alijanna to nun je ka ya gabo wani baba mai na wani wani baba wani yegi wani na wani yegi wani wani eh, wani talaka wani eh, wani dakata wani ije bai tunti kwatan zo kuke ama ci ga da yi wani zandu da yadda gwawo da wata katta at bihimul asbab eh lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wa mi mamiyo wo mi mo wa nyo ìṣègùn èjì ń sọ ká gbọ́ kí a máa bí gbẹ́bẹ̀ lòdì sí ló àwọn ìwò so èso ká tó bó yíò wọn lè sòkó bá mọ́ èso máa tó bó mímọ́ wọn lè sòkó bá mọ́ ló àdàwọ̀ ìwò ẹ́ agbímúnà bá sìnà àgá ayi sadaka abdulu sadaka kíkẹ́ òtún tẹ dárìjà gan sadaka ọ̀gá àti sadaka náà ọ̀gá àwọn ilé ẹni tẹ dárìjà mọ́ waka bi sadaka ji ni waka yene yene yeti yene waji sadaka no ya zana kati bukatu na bi mana e zaga iz wage waga waji sadaka za za unci made pamu made payin do ciji to gomano na wa la yan chiji ciji yo no wada de ka boy no je ko no yo la unladari zi ya nuwa gunga gum ga yene je ga zaga tara aji sadaka no alam tara ila ali nari wale gimi ne ya hina staghafu lokacin na bega wabibo be gimi aljanna jina kya ga ye ba gimi aljanna zina an afidu alena min alma numa kai to wani a ci betu je ne ne uba daraja nan wotena a hadisi da wani bayan sadu yanya anas ga sadu bunu ubada mun be ba ni sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah ne mu sadu ezuyo ne yabo sadaka na ina na mu da raibo eh afa yanfawu ha an atasaddaka ana ha mi ga sadaka ji jikin giban ne mi bo nga ajun amfani kala na ma nabi ga mana wa alayka bil ma sadaka na ma ga na yenuwa hadisi na tazu sadaka yenuwa bi ma na wa waga da zane shi da bukata nuwa na ji panuwa ya ladana wa je tiyanu wuce wani addida da sadaka na kuna ya nabi sallallahu alaihi wasallam min ruwani ta ga amara nabi sallallahu alaihi wasallam sada ibn ubada an yaskiya an halma annabi ji sada ibn ubada foro mu ga mu ya zawangi nu fiye ta sadaka ya nu eh mu waje ne daga tayyibuna kasa ga mu wale mi ya ga bi musulmi cina makwabcin ji na laliye nuwo mugan nuwo bolu na ugba na ko tun bobe ya ni wuji be gi wuji yo makwabci ya dina da tofina amma ji kafira musulmi ya juji ma yi ma ruwa ta mafiya an da cikin gwagwu ba ci limbo wurin zannu la ni wa gabe ne ga ebu dɔ wa ije da ko kuma a ba ko ji pe bo aje ko gadu do a de tofina eh gafara Allah zunuba man sakal kalba yana hadisin da jo a ga zabagin da ci hadisu yau sai bukhari zabagin ci in fe goga no me wu ci da gogaye in ca ci da goga nimbo in ca nuwafi wule tiya wale shige gi goga nisu eh wajin tara ya lobi sai bot sananiya ni na, da biyu na kushin daga ah an ga mu wani jumutun da mu ni wajin da mu a sai na mu yawo ba na gada ban ne wo mu fe ke gada gogo e duwo fi mu fe ladanu e gogo mu fe tu mu fe laida e na hami mu ci fe tiya daga gogo ni wani to da ya e dawo yawo e fi na mu fe la kushigi bi a ce so ko ga fa ga ni bi ile fi na ujina har ani bi ga na. aga sahabi ga a feto dabba nuna ya dabba fi nauge annabi ga fi kulli kabidin ratba sadaka in do na gama yasu su suna waga shirayu sadaka wuyo a dilada a caba ga gaza wangi kawai kafiro galan wani a ya goma eh hadisi ke da wani ga hadisi sai muslim hadisi na annabi ga gagan izakin da ca da nan ebo danjo ngwaji kini uyu nu wafia uyu wengi tijao eh? so bukhari aga imam bukhari da babun da shi nuna sunna inna sahibal haudi wal qirba ahaqqu bimayihi eh wa لأن معنى قول قول الله قول أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين Imam Bukhari ya nula ji eji wula ji wuluwa ne babu wuce na ngai gaga zana ganwe wana ngai zana bi ma'ana ba ɗin wana ko haut ba misali zanen gbagwa gana nga yi zanen hakkin mu gana nga ba hukunci gwaga so ya gogo kawo ziri gabe da bodan za mu ci gaje da mana wa kun gwaga mu ci ga e eh, gwaga na mi mu mi ga ba mu mi ma ga kun aga ajugu ji za mu ci ga ajugu mu ci gaga shikenan daga na annabi sallallahu alaihi wasallam gannuwa ena be gwe annasu shuraka fiya e gutan za an gije pambake babiyayi mutu ba don ga shikenan mun je tocha ya mun je toci wana gagba goga na goga un goga goga ma ba ku ji ci goga bo eh goga da dama kunwo to na dun shuraka wa ga patu za an gije da dama a ji amfani bi gani a ga lokacin da jinama amma hakki ya zinwo mun ya zana ji bauta uci ci wani Hmm. na ga layi da bai gana ni sallallahu alaihi wasallam ya gana eh annabi ya gami na hadisi ya hadisi na sai buhari labayina annabi ga wallazi nafsi biyadihi law dhanna rijalan an hawdi kama tuzadu al-gharibata min al-ibli an al-hawdi <coughs> annabi ga mi shi kutigan bai tsuna rai mi da gubona nga za fa kiyama za bagin ci da baga be ga be wani be finu mi ga anya ya na lu ba finuwa kama tudabul garibata min al-ibli garibatu min al an al kemine da ga gogu ba ti la pante o ge bora ku en go kera ga no ci ge wa ma be finuwa da no go kana ga ni gwa a ci ga la wa ji fe na ci ga nga eh za kuri jiga afinu wo za mu ciga be ga afinu e bo bidiya ne ja sai fi adini wona ne bi ga mu afin yagwa sallallahu alaihi wasallam so enu mu je titenja en wo chuku en wona so ko ya daraja na aha kyuba الذين اتخذوا دين ليزينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أها Allah tabaraka wa hala ga kawo ke kafiri gane ja ga azika aljanna nu to yin ta aljanna ja ramu yanan kawai kyaya ya ji dana eh kanu na aga yi gimi na ji ga yi ji ga na ya gimi na ji na ji kokari biya ya ji wuce aga yi gimi aljanna ji ga ya jaji dana ji kokari ji sifa ila bu su sifa yi gimi aljanna unci alladhina takhadhu ya ji gimi na gaji dana aga ibani jagwa su dina ma dina haji la wa wallahi ba e zo ko be je gina ala dina be yin be ciya adu lalaki wa ga nauyin shakatawa ne wadda ga abu to wacce alode da ti sarla wa sanaka ike nan kyau shi mai goloci wulala kide wa gagan exercise na yau ila ibada alu ga yana ila dakpe ya soko ila agba ya soko na wula ya e zongi bai zo kwai gama la ajiye da beze ebo adini bwa ajiye da jiki ya ebo e adini bwa ajiye da da ya beze ebo adini bwa ajiye da e adini na ala a eh ene yin ba ba da ono ga ewo ada da nwa wa nwa ama ebo adini na adini je ndo bamu ba so sifu ya gimi na ji wa garatu mul hayatu dunya za mutu mu wale rayuwa je lata e, e wa ye jo e pa e pa ga addini a ta kuwa shagwa su kuta ga fakiya ya ga fa yau manan sawu yinan na muga za mutu ji batan fi azabu kama na su ne kawai yau ni ma'ala kemina bayan fogu gube mu yi tana ci ga mutum su kwa batan kamar jaja fi saito aga coci goma ba ka da rabuka na siya coci wa fida eh, ne batana bana ci goma laye bin rabi wa layensa annabi musa ga coci yin wuci zane bikana eh wuci zane na amma babu na lawo gafal yau manan sawu mun ga kafir gaji bata mun ji gato yana kwabe tambayan so koi babu na gaji so ko gaza wuci lugwa finna kya ba kya bayan tanati ga so ko ajibi an ka tun ji goma batan ya ba ki kabwa amma nga ya fi na wa ta saba a fi fefin azaba ebo kemi na ba addini sokotan aji tattali ya funa gumi soko yana nan ka kanu da ayati na aji adun ebo na afi afi gumi gani da yin yi nan ji soko ale min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai soyi muslim a a ganga zafi kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ga da wuji alamu za wujuk a asa ni ya waya waya na mi ya waya waji ni ni guba guta mun alamu krimak alamu krimk mu mawaci na wadan yazo na eh asa mi ya wotita mi ya kwa wadi ofisita eh ana musakhir lakal khayla wal ibla asa min la min jin ra do ko ji to ku ji foru a wo fe ja mulkiya wa daraka tarasu wa tarbau asa mi lo ba fe shi ta abo ga iti shi ba kaza Ba nada ila fikar kashe ba sai kulu bala wuji na ga yesu kwaci ji jini mu wuci ja ne fa kulu su kuta ga biyu ga azananta annaka mulaki ní wọ́n dẹ́gbà kó ní mọ̀ oúnjẹ yóò fẹ́ wọ ọmọ náà wọ́n pa ẹ̀gọ́ wà ojú ojú tẹ́tẹ́lẹ́ oyà gúgún èmì fẹ́ ikú níláwà gáà sókó nábàtàn ta yi na kama da si ta ninkin nawa na hadisi sai muslim wadda miliya ba kitabu zuri so ya bugo lamar ya wage kpaye kpaya adini wage gagagaga adini wage lotu lotu adini endo na oga bega wa zina jiya adini adini ga woyo ga mutunci woyo ga daraja woyo ga caba woyo ga ma izoba woyo biwe ga wa je le jinje to yoko egwa luma ga ya sara ije ya ije to yoko ko tu da so ebo lokacin bai ga babo ya biyo ko wani ga cin mutum na Allah fabi ni ga ga caji daidai ne wala da mu guci kuma da jima da ta cin ji gurin da gila da jannatul firdausi na alhamdulillah ah, sai karatu na yaji yajiya ita fi kwanan ah, gayi fikiyu nawazil siyam ya ashek abdullah a sakakir kai bata to ta ci na ita karatu itiya annazilatul shurub itiya ezutara da yake ko kuma la a dingaza na asibiti ko tunai zikatu ji katuci ne yayayi hukuni layan E shi beni lejiyo bo alaka na da tsakanin abu da shi nan amma ya yaya hankalin shi ga so iga bi ba ne daga nan mu dokun ana iga yin tuye shi bai gube labiyu ga ba su kuna yi shi beni wucin gaye ki hukunci a gwai gyaza eboyan bincike ina irin aja godi fi sirinjo a cada ti test dan ki hukuncin wa ga ibi azun yi a ca ibi awo dinga alalu test azun yi wani dabo kashin wa lo ya a <clears throat> ah, kawo bata karatu ne je bayan ya wani ga aga gogya wadi na laya za mu ci na bana za mu ci wa ma'ana wa mai da azun yi gana gboka gana yi gan gayi azuye zamu ci allo ya to mai na go goyi sirinji jeji onje na dokuna e kwa ji test na ki hukuncin wo man la bayani e be da ba Sheikh Abdulaziz ibn Baz da Sheikh Muhammad bin Saimaini kelele azuye zamu ci dumbu ullo ya ga e bone na go na kakwaci bo kanga na muje na shitana muje na dokuna amma ga mucin a shuye shi kwa ma lo da fitina bona ga ganwa la rayuwa da an tsare wana so yi dumbu ga ni da wani tsoyi sai karatu wurin ya annazilatu thaniya wani shiru karatu shi da gubaci ngayi <clears throat> ki hukunci ya zane zaci eh, daga ya shi da na maye ne ya zunye shi ku baba na kiri nan <coughs> ki hukuncin ya ba misali da buyuwo misali na manjiyayi na misali ya shi ku yi tsakanin saudi da pakistan da misri a mai bin wo, wa ga milawun kanti da arkayi to nigeria da fatigunga ba su kunga yi adake. iza zulla nigeria walan wala ga misali eya ya dabe eya ya wuce asibi nga cha nga le tsaye nigeria bo ya zu mina ba ko ya wuce wuce so ko nan fe azu inda ke e shi mina lo shi wuce ya nigeria ga wa da jin kafu, saudi wa da fe buwa na kenan saudi mbe da tuna a sassa wudi ciji aletwa yana tun daga ato ladi abeletwa ya wujin yan asibi kenne ile nigeria na so ebogo safo shi ya nigeria azun shi ya nigeria wayi shi dimiya saudi a atate azun mafelo sai na azuntun mawana jima na tafi godin ni saudi wata za a galiya sai a fi da mawo mawawanci kyayi lissafi ya zanen ya najeriya jilo saudi dano yin wafaga a yi mawo beni to alali adetogbo adazun mawo beni adazun mawo beni a to ki hukunci wujin nan wujelu lazu ya gbọ̀n wúchì gbọ́ọ̀bẹ̀ ní wúchì olú fẹ́ kàṣùgbà fẹ́ mọ́ mẹ́rin gami sun hagu ga lalle olú fẹ́ ebe na hukunci na waje na yi alamitu na ci ya jinu da kanga na ci ya jinu gbegwana daga nu da nigeria biya na watakila nigeria ciji foga a yi lasalla ebe na ya fi azun gbọ̀n obeniya amma saudi shi foga adazun mawo so ohun tó na lọ saudi ti dàfẹ́ dùgbà ayé náà azùn ga gùn bèé ní ètí fàtàkà ó misali ba ci ganin ake yana iza e anaki nigeria kemna igula da ni misali yayi to bude bu yau wana nigeria wa azun wa asibi mun fi watakila da eshiken na igale na ucile saudi gama da ji tikafu saudi gube da to a ga asa saudi ci ke ne ito ake yi daga jimma le to a yi so da ya ci ya fone ifo shi ya azun shi ya najira ci na waye shi be beniyan a yi shi beniyan saudi a taimako shi kenan zannan ufe da su da su yi biyayi ar da tsafo gbawadinni tsafo gbawadinni wuce nigeria wa su wuce abiyo gbawadin gube egbogbo wushi gbawadin guba egbogbo wushi na na ya nigeria cilo saudi da ne abin gudu kango gbawadin guba sauti ji makanga ya maudin ni a wata zana ga ya ne a ne na suku wuji na ba ni azu yawa dukun maudin ni be maudin ku ba awo yawa kan alalima adi azu maudin ku ba azu ko de maudin ni ko maudin de chugun wuji dunjon a gami su manja agu ga yi tukuba ta tubu a lo yi fari mulanu tu lissafin saudi ji azun ga wadda ba gama fiyo fo wuce ne e la salla da anu to ka salla la da anu azu mu la gwa abe ke aga ga salla la zo na mu la zo mu ga ko mutulu ji ba wadin mi e ti fata kuma yau e ti bayanin no a sheikh salihu Semeni, nge na ji faruwa wani mkpere a eba e azu nye eto bi azu nye fo ya azu ngi ti nye to nga igamba no azu ngi ti nye fo nga ya da o gba ni ganci shi tukpo misali tsakani igbo be gane ide bambanci ni Ghana. abe ki aga ga efin efin ni gano na efin a efin kuba nigeria ibe egboro abu kemi na saudi da egboro igbo awa kuba na to eba misali o <coughs> wazo la nigeria wanda kima wa da fiti da gana awa wa awa yan wa bi awa ni a ce goma ebo na adazu mai ebo awani ebo bo awai wa ya bi awani da ci lokaci na aga ga ya fi aba. ba Nigeria o Nigeria na lazu ya fogana aga ga Nigeria ci je ikpe mi ani ya fi agu gutawa ba gbe mi Nigeria ba ni o madaga na ya fi da gutawa yan azun mala eh, gidi mala lo ba gawa shikenan a ci ga lokaci wa ya biyo ilan wala ga wata kila kyawa ni da ya na da zuci na gabe kila wuce abiyo bambanci yadda na na wadana hukuncin yadda na na waga da ka gana ga wala mito kemle ga bayan azun bene ya tsana a ci gaye ga ba azun ya fobo keminu bi abona wa ke ke ba ndo ci woyen fo nika iga ga ala misali ko wuce ga misali dan murkwa mai in cin wule iga ga ga tsakani bi america yawa gugi da bu awa gutuani zuma igbo adịghị dee gboro abụ gawa ọgwụtụ anyị ngaga eji awe eba misali ngaga eji awe wa na ki nigeria ko e gboro a gaida enyo doci na ji alazan fawa ce isa ga afọ wa nigeria misali a gan efukutu abala ji eh mini gidi wuce gidi laluwa ebo tsananiye na adịci gaba yin a e, e, e, ga wacin america a gucin a madabayi ya ga awa ga ya ga ko kila uzirin na da bambanci ba na wabe da kanga lokaci na wabe ni keji na nga ya lamitu kuji hukunci ba na lazun na so karatu yi na na dawana etiya azumbo yaji fata ga yesu ya da etiya eshibe gutai so ti gugu yi yayi ta eshibe gutai wuce labin kanga na, ne gibatu daga gobe ni lo eshi dinna ya bi kare la ibe ka Ba ni bani gaci itin Allah fabi amma wato ujjan da ci da na lotu da yi tiya hukunci ne ba bata yi nan nan hujja wuce ya ti fata ga su ko ga ya daji ya bella ya fulashi shi musamman ci da hujja wuce ya e ebu tsanani muhimmanci hubo da ga dan gurkwa na man shiga ta e ti hujja wuce wani nga ya hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga as-sawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahuna hadisi na gaji hujja bai ci gaba na waga da kan ganin hukunci wuce ga waga mai toyo amma ya ga da wadan gurko na gana a tatu ma wace kwana da lasa kakir mini littafin na nke ga degiye mini ubo na mai lega ganyi gaye ga wuce fata da fani ga daga gumba yi ne wani ga ba su kuna su ku fata alkhairu yayi ya gina jina su kwan fi da ku yayi bala don da fani za guru su ku je gile ya tiye tu da jin na wani su kwai da ta sabo yi gile bai aljanna ya firdausi da bacci wani nufin mutu su ba an kallawa mu da hamdi da shaɗu allah ila ila anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

hukuncin ya yanzu ba a tuwa wula gube hadisi bebiyoyi amma hadisi ci man ji don hadisi na tajuna a mai la hukunci ta hadisi na gayi bogu na bwa eh ne ke ci bona da wannan Allahu alam so wakale za yace ba do agwa to yana kun wala ke yana wai ne ga hadisi mu cikin hadisi wanja hadda da ne shi zuga mana ta annabi sallallahu alaihi wasallam na bincike man shiga wuce tabbata ga hadisu na gamanu yo ko kuma hadisu na tajwa hukunci mai kyau a ga annabi gamana ko kuma waye waye to hukunci mai kyau a ga anja annabi lotu wuce ana so ya bogo ba na maforo na, foro na bi da na. wale ya tunda ba abuwa so za mu ta yi lafiya wuce da wani ya zagi biyan wani alaƙe yawon apa to n gwacan na yi zagi ga ibe wani apa yawon na ikon to yiwuwa bayanin zai gan dulanu bi ma'ana yan wani ci ba kowane zanen wani kayan nufe na yau ko ya ya cudu yayan mu ci nuworo alali zanen mu muwe wani ne kai eh? <coughs> wale allahu fabi man wace ko a shekka alhaji ibrahim eh, a ganye na jajiri nan su kube yagun gafara su kube yagun luji tabbatu ne muka gando ci daga mutum ya gama cikuwa na zando gwamfulo ciwule na ga ka lolo oga payawo har mu ga mu jigo to tawo pa e ko kimne zamin ilaji lalace na abiki oga aworo jina ji kokari gala ki ba duniya ni maga diyama apata oga <clears throat> apata tumule mu lashi ku jimi obo bezo watakila mangi asawe wuru yebo eh atokwe gwe nwadabo wa ma awopawe ko kuma ake ganin wanda ba ma a wuta to a bikin gabar da wani na wale ga gan kuji haila wasu ke gan na uzire yan wanda bu da ya ci mu a da ba ga ah, mi Allah gi za ji miya. iga ko ji 15 on e giyenza kuji miya. so amma yi e diye wace ji istibrawa nga jiga na muci biya amma waga istibra wa jili ma na rubu la ilu jini wa mu bezo nga afe wa kan miya wa wallahi giza an ci ji giwe amma shari'a ji ga gani bayana ita ba ta gama yau so ya bogo man na ga ki waga lalle wani zagi ka zan yi ben wena ma wu pana ma wuca wa ka ni ji wa tuzulubi wa cikon so sai dai waga faran su ko ya wuce malam wa luaya wani wula kausa hukunci dabba duk mana ya wadda ba ne ji fatan wayo eto eh etika testin wucin alefoto yi ide wuce sokon da ci febe febe ji bayanin da ci har da fe jubare kare lobe shi kí yẹn ya yàn yàwó gáwọn pa so nù pa àwọn sọ́nà ìmì gáwọn wọ̀ máa wọ́n wọ́n náà kàn àmọ́ ń kàn wọ́n dọ́nà yìí jà ga daga na dawa gawai wani karmi ga ci tawo da ta su kwa da sha wani a sai mai e da ac ta so wawo mai na wawo masu a fi dafin wucin magan wuda jiya da wa ga mi yibon bawa ya daga na doke ga na ko lama ni ya citawo da su kwa da shehu na har da shi a rube a karshe ajali mi aji so a ji feju ba da kanun feju bayani na so a ne ga amfani kama da to testa kamici lawalam testa lamici tiyawo na watakila babu test wafi ana amma ya zane enemy da gawo ba gona test wuci ji dole a wuce dole a zane bai ja wa wayo lafiya umalla ba ta kuku wasu gaba su ko ka ba ta maga kuku ma ujura yi wasu gaba su ko so wa da ke wani ga da zawo maji test na ga tire bon kema aya ke su ko ade na su ko da cikin wannan so ya wani ga gama wani da wani alaikun salam Thank shi yanayin ji fahimta shi ya zaɓo cewa alkiya ne mana ya fi ìjábá nínú ó tom ga asabu larafu da bayani na ije tiyan emina ga Allah kimi na jin caje bonus ya ga tuguru da e bon boncin su ko ga da aljanna na shehu sharawi gaji mu wucin allah alam idu labe su fa bi so ke inganci ga wucin bona mu jadi su jan karin bayani royan ma ma yajin walo ma ga lo mo allah alam so eh? waje ga gaba gon ya karin bayani labi ah gugu yo ba ci dabo ga yayin tiyan masala kici ba ci sadaka ko ezun sadaka ya mimma kemna lubi hadisi sadu mubado anabi tugumu ti sadaka benuwai ya mamu na zama yi sadaka ne daraja gana wana to ale ga bambaci na gada tsakanin sadaka wancan wabe ya ji ya mi mai ji ko kuma ya zaci cizi na kuyi ma ya mafari sadaka ne ga guda na wani ji na yi kayi zana a gya amfani na yi kayi an jajan wadda sadaka mai jin ya zaci cimi wa lala zan doci amma na yi jikin babo na ito ga tawo ice ji saraka ito ga ma gaje bo ike da yin giro inda ce jan eh ashi wata ba lele ana ga saraka mun ji jaje mun ji bo aku da mai baraji ko fu baraji fu bo ji a ga tawo amma gula paka ni bamban joro da wani bi wale ga saraka na na be gabu za du no ba de na wi goro go de kago kem na ga kun ga ba wa cha jiyo wona a anabi ga be sabi gun ula untonu ru ji saraka waje kago ga wa wa boji yake na boji ya tana ka jaki ganin yo wayo gorogodo ji fa wayo gorogodo ya e je na boyo na eh amma na to abela ji dole kaji mafana gake ba wana waga e ya nula la de kabwa ne apata da ya mu eh ko kuma na apata da ya guba ya ko ya guta ya goro kan daga ba wana ah nazara county ji abacha ni mi maga ya ji yana ya beji musu ko ke la mutu mu de na maga ya ji ya ndo ma feji da fi da ba ganin damu yo gorogodo kabo gorogodo lokacin na gaba waga wajiyan wadana amma yayin ji hata yayin ya kpaka lokaci na ma sai agala da duda waga waya jina wode ka gode kanga wode ka gode kanga bo wadu la ta wote wodo do wawo ola wonji ola wonji nya wonji to to ne na to Allah su wale wana ji na e waga no wa ko to woji sadaka mu takano be so koyo amma yai ne ya jina ya yami ya wani wani shi ga kwata ya guyu ji sha ni wa cikon wa cibe sadaka mun da bagwawa Allah wa ala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.